ina cewa da dai an gaji gudu a irin nan akan ɗauka gudun duniya قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه صلى الله عليه وسلم لا يصدق الله الأبي أما صلى الله عليه وسلم da yake yake da wasiya warada bi ma qasama ta gona a aganan nasu ka tsaya karbi abin da Allah ya baka ka sarrafa shi daidai karfinka sai ka zama kafa kowa wadata amma har ka ɗauko abu da ke sama da abin da Allah ya baka za ka wala wanda Allah ya ɗaga ka ka dawo ƙasa ya fi sauƙi sauƙi Allah ya ba ka matsayin ka tutalo ka da wakar da dama karshen ta sai killa ka da ƙarfi ka tsinci kanka gaba ai kare ka dubi yadda ba a neman abubakar da mukamin tukuna shi zai neman mukamin ba a neman su da mukamin yan uwansa ka dubi yadda lalace da shi ana zama aka ce ainihin lokacin sallah annabi baya na in yi ikama kai mana sallah ce shi da an yi ikama bayan kiran sallah ya shiga sallah sai ji ana kusan kusan kusan kusan din nan bai bashi ba inda zai dan duba saho sai ga da annabi a cikin saho sai ya su kale ya koma baya yake masa ina kenan ci sai haka shi kenan aka gama sallah kai ku me isa na ji kuna tafi suka ce suna ce idan abu ya faru a sallah yau tarbihi za ku tafi to an san masu tafi masu tafi mata ne sukan yi tafi da 'yan daudu in Allah ya kai mu gobe in aka yi ruwan sama sai mu ba ku tafi kowa wata fai tafi ba ba ba yan daudu tafi na yan daudu ne amma tasbihi za ku yi in abu ba ku sha'awa ya ba ku kuɗa ya burge ku wacce subhanallah ko Allah amma tafi na yan daudu ne tafi na mata ne sai ku yan daudu sun ce koyi da mata kai kuwa. me yasa da nake ka ci gaba ka ce alhamdulillah bayuwa ɗan abi kuhafa ya yi sallah a gaban jakadan Allah sun kai shi ba gudan na zai mutu shi ya karora kai bayan so aka ɗauka bin ne ma ba bai yi faɗa kai an ba shi ba kawai tura shi a kai zai yi haka aka kaɗa shi ciki har yadda sai da ta san kai kusan kusan yadda ba za a dora shi ba ba a ta san ba wanda shi za a tsare shi aka ba ne ba da ke ce in ce wa bakar yawan kai na sallah su ce a'a a ta gama nan Allah saboda abubakar baba ya ga halin da kake ciki yanzu ina zuwa ina sallar na zai ta kuka ba za a ji abin da ake cewa ba hawa ne sai ke na ce ke cewa abubakar yau kan sallah sai ta tashi ta je ta samu kawanta cikin ta ce ki samu manzon Allah shi nan ya ce wai abubakar iya mutane sallah zai iya ta ki gani ko ka yanke ta tsayi yanzu in yaje ai ba zan yadda mutu ba ce ce ki abu na ɗin yadda wannan abu tsari zai tafi jin ki same shi kina sai ga ya uwar ta ko ta rasa ce ai ka gani da aka yi kaza da aka yi kaza ya kamata ka sa wane amma shi ba zai iya da ce kudi mutane ya so inda sai da kunna azumi sai ta fuka sana kin ga jamin haka zo aka fashe zo ai ka gani da girgiyar sana jikinsa ba maganan kana murna samu rabu ba ka bar samu halifa daga nan ba ma mulki ya zo gidan mota o dukkan su ya kice masa fice ya kice masa fice shi na kokarin ya ya ce abu da Allah kala ya tura shi gaba duk da nan adam ya tura shi ba wasu wanda suka kai aka tashi Allah ya tashi kawai ko wurin taron ya je wurin taron ne don a yi wa hanci kada abu ya ɓarke suna kallo a cikin mulkin annabi ya rushe ba zai yi ba da ka jawo sai kada ka ji ta saboda ka wanda bi ma kasam Allah da ka kun aganan su idan Allah ya kaddaro za ka zama abu ba wanda ya yi sai hana kai ma ba ba ka za ka so tale inda ba ka so tale sai ka ji ka faɗa rayu wanda za inda ka shiga masu nan kai sa aka haye amma ka dawo baya ba ka taso ba duk abin da ka ma kare ya kare san ba kai haka ba mafita kai haka ba mafita kake jike kawai wanda bi maka sama Allahu laka illa iyakaci in abu ya taso kada ya za a yi kai abun da ya dace taso waye ka shigo dole amma ba ka tsara tsarin yin za ka ciki to saboda ka hita wannan aya ka ga ce aka ce manzon Allah manzon Allah ba zai haka ba duk da zai akwai maganganu da suka nuna ya so da ya haka duk da wayan nan Allah da suka ba su dinga tunanin za a yi da ake baka da ɗin yara da talakawa da bayi da menene mu mu zauna mu a matsayin mu manyan mutane mu zauna cikin wayan nan ko dai za ka ba mu rana ne in muka zauna ka da yaran nan za su raina mu wayan nan yan yan yan da wa'annan masaƙa da wa'annan makiyayanmu da wa'annan masu kayatsun mu zauna a gaban ka iri ɗaya a'a ba mu rana ya fara tunani a kace in mm, mm, kada ku kwaje su wa'annan ɗin da kake gani duka wannan su ne shirsanar masu yin gaddancan nan yan fakkaran nan wa'annan manoman nan waɗannan makiyana su ne mutane wancan dubu loko ne amma mutum su ne waɗannan in suka tsaya Allah ya tsaye da zukatansu suka fahimci Allah ta su ne babu inda da za su ba da maka shiga ba amma in can kawai na tunanin kadalolinsa wanda na tunanin kujerarsa ka su kalai ya ba su aiki da su wannan ku har suka fahimci Allah za a yi da su su wa'ancan illa inda suka suka kakkaye abun nan da gaske ne to za su biyo ku ba ka ce annabi daina kallon manya kada ka kalli mata masu kyau kada ka kalli manyan abin nan ka kalli masu da ke da shi ba aka ce masa ainihin duniya wala ta muddan na ainaika maddu kada idon ka ya tsallake ila ma matta'ana bihi zuwa abubuwan da muka dada da musu da shi kaga abin da aka dada da ne? ya wuce gidaje ya wuce mata ya wuce dukiya zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i ne da qanatirul muqattara da harafu da khailu da wane ne da nina su ne abin da aka darta a ka kalli wa'annan kwatsan kwatsan hatta ka tsallakar da idonka zuwa abubuwan da muka darta musu da shi a zawajan da mata minhu wannan mata da abin da ake riƙon matan bankiya kenan da hayatun hayatun duniya kyale kelen duniya ne yanzu kana aure da yan mata hudu ga gidaje ga abin hawa ga mukami haka za a zaro ka a gaban su suna koke-koken banza a je a haka rami ga gidanka ƙerarre duran da aka ce mata mai kuɗi ya mutu ko matan mai kuɗi ta mutu ko ɗan mai kuɗi ya mutu ya kamata ka kalli gidan nan da kyau ka je makabarta ka ga inda aka fashi shi kenan shi kenan yanzu ina kudansa dangi za su je su wato su yi da kudan su akai su tattafa su da su kome kan danta abu a gutsutsura shi a babbar kowa na shi sai kuma kana can ko du'a'in kirki ba sai maka du'a'in sa tabbai ta Allah ji kansa Allah ji kansa shi kenan da ba wani daga cikin su da zai yi wata zalla yayi kuka akan Allah ya sauka maka kila in ba fa abara ba mu an je kotu ni an cece ne tsakani da Allah ba zan bari ba haɗin da ni haƙƙi na gaskiya ne ke gaskiya ne ne na ke ba haƙƙin fa ne kan sana kana bata kan lokaci akan duniya duniya kankara ce na cewa za ka yi lahira zinari ne yana ajiye don an kera shi an yi kujera da shi da sai a kera shi a mayar da shi kuɗi a mayar da shi duk gudunar kuɗi wata rana sai an kera shi an yi gado da shi ana kallon gado da ba a hawa wata rana sai a yi kwano da shi ina nan da tsohonsa in an je kullum nauyin su ba a auna sai sai ga nauyinsa ka rabu da duniya kankara sai wallahi ba sai na ce wallahi ba kai ɗan shekara arba'in ai abu da yaya na ce can ka ya canza da na ka kalli a madubi ka kalli idon ka fuskar ka da idon ka ya koke ya koke ya koke da an kalafi kai wannan tsoho ne ɗan shekara ashirin talatin za ga fuskarsa shinki kake da aka kai ta wuce fa kenan daga nan ka fara kokewa har komai koke ma daga nan babu da rage maka sai lahirar da ma kafin mun za ka tsaya kai tanadin lahira ka tsaya kai tanadin lahira in kowa ka ga rayuwar ka ta ishe ka kashi kenan kuna naka wala ta nan Allah ce horar da manzonsa gani da wani ya isa wani wa'azi ya rika muddan na ka kada idan ka yi tsallake ila ma ta ana bihi azwajan minhum zahatar hayati duniya mun musu haƙari hum fihi duk hana kafu a ciki don ma zai ga duniya halaka su د لاهره ایرانی دنیا تنها کیونی دکترین جدی لاهره تنها آزاد اید المکاری الجنة تنها آزاد اید المکاری جدی لی ماده جدی الجنة مخلص ایش آهدا حکی إنا لله وإنا إليه راجعون. جنة نبيو. في الجنة نبيو. في الجنة نبيو. tunda tana zagaye da amu da nayu kada ka yi kaza kada ka yi kaza ya kalli wannan ya kalli sha'awa da aka samu ta ce to su yaran Allah kada ka rallakar da idon ka zuwa ga wannan duniya shi ke nan ka gama zuwa ma ita ka da warda bi ma kasamallahu laka takun adana nasu kuma ka ko duniya ka ɗauka ba lahira ba ba kamar imani da Allah dan ka ɗauki wannan formulan za ka rayu lafiya za ka rayu lafiya ko ballan na ta yi imani da Allah haka linaskina hun fi jini wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga nan sai ya nuna salalan gudun duniya ai wannan ya isa falalan gudun duniya annabi na cewa man asbaha wa hammuhu duniya mutumin duk da iwaye gari burinsa nan gidan duniya hai duniya wani an ce ma duniya shi ke bai wasu yan tababin guda shida shakkata Allahu alaihi amrahu Allah zai raba tunaninsa zai raba masa hankalinsa ya mara su zai rarrabo ya gana bar kamuwa ya tafi can bar kamuwa ya zauna yana fanka ba yana nan bai zauna ba bai tsaya ba bai tafi ba bai dawo ba har bai mutu kuma je lahira da kawai shakkatallahu alaihi amrahu har lahira ka gaba wa farata alaihi bai'atahu Allah zai watsa masa bukatunsa zai ha cikin sana'a fa hanyoyin samun abinci za su watsu da kawai gari na wasan mu daga baya birni baya ƙauye ƙauyen ba daɗi birnin ba daɗi kuma a mutu a tsakasaki kai da ka tsaya ka nemi duniyar ba kai da ka tsaya ka nemi lamarin ba وجعل ya ya عينيه يسمى يسمى تلوتنسا أجابا إدونسا tsakanin gida da gida ma'ana a duk abin da zai kalla babu zai gani da shanu babu babu da kuɗi babu da jari ina fama da babu da muƙami ina fama da babu duk inda kayan kuɗi ci don sana kai subhanallah sai wanda Allah ta mutu shi tunani ya zo maka duk wanda zama haka haka ba mutu zai kwana da dide ba kuɗi kuɗi in ya zauna sai zai tuna wane ya fi ni kuɗi wane ya fi ni kuɗi wane ya fi ni kuɗi na ko ga shi dan nan ma ka dubi yanzu nan ya ka gani ta mu kan shi dubi haka ran sa sai zai mutu ajin talauci akan talauci da zai iya ɗaukan wani abu na shi yi wa addini sai hatta abin da zai masa amfani a duniya ko mutanen da yake zaune da su zai iya zama ya kyautata su yadda zai ji daɗin zama da su zai iya ba ne muna kallon shi amma kuma koma ma ka je ka kalli kada ka ga hadisin ka san shi ka karanta shi amma ka taɓa shi a tunaninsa bari in ga a cikin waye wanda yake neman duniya kila ma fa dai ni ne daga ka kafa zaune ka kafa tsaye balan ya atihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu kuma ba abin da ya samu a wannan duniya sai abin da Allah ya dawo ba ka samun wani abu sai kaddara ka ba ka mutuwa sai ka cinye ne ba ka mutuwa duk abin da yake naka ba ka mutuwa sai ya shiga nan ka sannan kuma ba ina nuna sai shiga ɗaki ka kulle wannan ka zama wawan kanka ko aljanna ba a samu ta cikin daki haka ita yi ke nan bari ka kulle kofar kai ta karatun ƙura'ani kai ta tasbihi kai ta nasina, kai ta menene Allah bai halice ka saboda haka ba ai sai da mala'ika ne ba yau in kai mala'ika ne shi ke hatta shi kansa mala'ika inda aka ce yi shi ke ba ka ce mala'ika ɗaya nan abin da aka kashi kenan ba ce yi nemo kuɗi ba ba ce yi sallah ba ba ce wata wannan da ya ita ce da ba kusan kuwar ku shi kenan da ku za su kai ha aka da ijama sai zan ka gaba ka ce ku tashi wancan haka to amma kai sai aka baka bayi aka baka kudura aka halitta maka kaba aka sa maka sha'awa aka sa maka menene aka sa maka kokoro aka ce ko nan ga qur'ani maza bi wannan qur'anin ka fita da plan da ma ka san garin ku shi a wajen gidan aljanna ai ka ta bayan ka take aljannan nan tana kan wuri kaza da mai da mai a ciki kaza kaza na a ciki da zan yi an koma ce ga hanya dauki wannan ga takardar da wannan tafiyar tabita an kalli wannan tafsira za ka mai da kai hakan yanzu ka ka kake min magana za mu ta zaru in ka ga dama ka bi wannan tafsiran in ba ka ga dama ba ka kyale wannan tafsira kada ka yi zaton wai wani ne zai zo ya koya maka ita kai za ka je ka koyi ta da kanka idan an baka tafsira za ka iya sarrafa ta ilimin tafsirin da ne dole ya yarda ke wannan kaga an yi karkace nan in kore kore me ake nufi kaza ne wannan me ake nufi kaza ne wannan kwana kwana me ake nufi kaza ne yanzu a ya za a makanta wannan tafsirin ya zan yin tafiya da ita ya zan yi dole sai ka koya dole ka rawar wajen da ka san tafsirin ka koya ma ba mai tafi wanda isan tafsirin da zai ji ka gida koya maka ba ba kama shirya ba dole ka nemi ah, a ra'ani shi ne kafiran to yanzu ya zan yi sai ka ce ba komai ka ɗauka ka ci karanta shi ka ci karanta shi ka ci karanta shi in ka tafi lahira wuce ba ka sai misalin ka Allah yadda yake jaki kai jaki ne مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ka كمثل الهبار dole ka karanta Qur'ani nan ka nemi ma'anarsa da zai ga yadda abu ubani yadda yake bayani dalla yanzu kaga ayan nan guda biyu ina ma ake tunani ya zama mana daga bakara maka taho da ita da hadda da bi da hadda da bi da hadda da bi duk da yanzu muna cikin suratul anbiya'i ai mun sha karatu a ce a jisa wannan ta hanzu ɗauki tafsirin da to amma me yi ma dai da gashi nan ne yanzu ana su fito eh, in dai ka ɗauko shi daga daga zuwa ka ka ɗan samu ki kama da za ka koma ka yi nazari inda ba ka gane ba ka bi wannan in wannan ba gano ka ɗauko ka tafsiri mai kama da shi da Allah ko Allah zai sa ka ta ɗauka kai za ka bi ba shi zai bi ka ba kafan haka ولم يعته من الدنيا إلا ما كتب له ومن asbaha. mutumin duk da iwaye gari wa hammuhul akhira burinsa lahira lahira sai a gaban shi shi burinsa ya za a yi ya samu aljanna haza huwa hammuhu lahira jama Allahu lahu hammahu Allah zai tara maka tunaninsa dai ita wannan lahira duk inda ya shiga duk inda zai dawo duk motsi da zai yi yana yin sani don neman lahirawun shi lahiran nan ita ce hamduhu ba ya tunanin ita wannan duniya ba ta wuce ki mata tunanin yadda zai ci abinci ba tunda ita kanta duniyar da yadda zai rike ka tun da daga cikin ka'idan da aka ba shi ya ci halal a yi ci halal wannan wani jiya ne muka ɗauko ta yarinya ta zo kan aka ta biyu aka yi taro ƙarshe aka ba da ne zama fabu mutum ko shakkan abincinsa kake sana'a ta kake lokacin abincinsa shakka wani na shiga na fita ni ya zanyi ga kana ya ɗauka ya bani kai haka da kafa ne ba kai haka da wasu ne ba abu na yi masa ka yadda ka bashi shi da cikin ka tunda ne in kamuya muya ne duk abin da ka ci kayan kamuya mai ne zai ji ne ya ɓata yadda ka san dafi to a dubi dai tsara in kasa maka dafi in ya ci dafi zai ci gaba da zirga-zirga ya ci alinci zuwa gobe sai ga ya fara tafiya da kyar da kyar ya fara aiki yanzu ba ka ci abincin na eh, kazancin wannan abin da ka ce din nan sai eh, farka shuru ba masa ba na yarda kyau ina da gubar da ta fi ƙarfin guba ta fi guba guba duk abin da yake haram haka zai je ya bata ma zuciya gaba ɗaya ka lalace ka zama wani abu da ta ba ka sani ba kana ci kana sha kana wanki kana menene amma ka zama a addini zero wala saboda domin duniya ku sa gaba komai kankanta za ka yi guda guda ce to ka kuma wanda ya san wannan ya ga ah, abin nan ba na zama ne ba ba sallah ka ɗaya ka samu ba ba azumi ka ɗaya ka samu ba ba ka inda kana karanta ƙur'anin karatun gana shi zai sa kanka tashi amma ka zauna kana ta karanta ba ka san ma'anarsa ba himar jama'a Allah lahu alhamdulillah wa zai alaihi atahu. Allah zai tsare masa masana'antarsa wurin da ike maka ba makalansa Allah zai tsare masa shi wa ja'ala jinahu fi qalbihi zai sanya wadatuwarsa a zuciya wa atatkum duniya kuma duniya za ta zo maka wa ragima dolenta duniya za ka zo ka durƙufa masa zai dai da ya hau kai ya bi ya san sharrinta yanzu ka da ka san sharrin da shi ka ba ka da dai ta fagi ko mai wasa da ita da ya ta laki da da dama mai wasa da maciji maciji na ajalinsa to har ko za ka hau kan duniya ko za ka ajalinka da yadda za a aikata za ka samu duniya ka ci duniya ka ci lahira Allah ma ya ce ba sa haɗuwa manzan Allah ya ce ba sa haɗuwa malaman addini sun tabbatar maka duniya da lahira ba sa haɗuwa duk mutumin da ya ji daɗin duniya sai ya yi wahala a lahira ba sa haɗuwa kuma inda za ka samu ka gane wannan ɗauko rayuwar sahabbai da ina. ba kuɗi ne ba su da shi ba amma kuɗinsu ba su da mulki irin nawa mulki irin na awar yau an ba ne ke sha'ar mulkin uwar sha'awa ne gwamna kabiru mu zana da aka kamo mu zana gwamna ne daga cikin manyan-manyan gwamnonin farisa ya yi yaudara ya kashe wa musulmai jama'a ya kashe wa musulmai jama'a ba ya tarar nan duk suka suka tafi shi ba za mu kashe ka ba za mu kai wa umar ya kaka. da hannun shi mugu yake to aje aka taho da shi ya zo birnin aka zo da shi birnin madina da kama sai shigo da gwamna guda aka kama daga manya-manyan gononin farisa ta ma ce maka manya-manyan gononin amerika sun da gonan suna aka tara gonan suna ya tara gononin wasu ɗin sun bi aka zo da shi aka je gidan umar ya ga wani shargalle ke ne da aka je gidan halifa ne aka shiga gidan bayana sarki irin wannan ba gidan suka zo suka laika ba su gan shi bayan a ran kan titi ne suka ce mata wai wa kuke nema ne aka ce muna neman halifa yake ga ke ina baki a cikin masallaci ya wuce masallacin ya samu tsawon wuri ya kwanta shi kenan aka gan shi aka ce ko yanzu san ya gaji suna da hankali a bashi huta tun da aiki yake tun dare ma aiki yake zuwa rana to ya dan kwanta ya huta a tsaya a nan yake tambaya wai ra'ayi wancan su ce shi ne halifa shi a ka ce dai an gare kuɗi don wannan bai kama da halifa ba bai kama da mutum ba wannan shi ne annabin na ko ce ba annabin ba ne ba wannan akwai na gaba da shi ma gudun duniya yana kwanci a ƙasa ya yi matashin ke da kansa kawai abin da ya kai mu kenan ba za mu ɗora gaba ba sai na jin daɗi maimako ke yana da gidan kasa yana da mata iri kasa yan mata yana da masu kama kasa yana da bayi iri kasa duk babu mamar da ainihi idan ya mamata Allah duniya n'a nasa duniya sai saboda haka nan duniya za ta zama maka a duk ake kuma kuma wato muka ɗauki dogon tarihin kada mu ɗauki tarihi mai tsaye ta amma dai a gurguje haka lokacin ne aka dinga samun irin wata ganima da har aka rasa inda za a zuba ta lokacin ana magana ganima da aka dinga samun abun bai zai sautuwa dole sa kan ƙirgin mutane aka dinga samun haka ya zauna ya ga dinari haka ya ga dinari ce kai wa'annan yara da amana suke ina ba a samu wa'annan yara masu amana irin wannan kuɗi ba su ɗiba ba su dawar da su an da yake masa ba su ne da ana amana ba kai ne mai amana sai Allah ya baka idan su ba yaran ne abin yabo ba kai ne abin yabo ce a bai magana zan ta tsaya tarihin duniya ya tabbatar har kafirai sun rubuta umar dan khattab a lokacin nan kayan sana da fashi rai na duniya ana mallakar duniya jin daɗi da ita ne bayi قال الحفن رحمه الله تعالى يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزفر حسن البصري za a da mutane gobe kiyama tsirara tsirara Allahumma illa masu gudun duniya za su tashi da tufafi su yadda suka zauna a duniya suka yi gaba dinan sun Allah zai sa da ku cikin mutunci wa qala inna aqraman akramu dunya fasalabatkum alal khashari akwai wasu mutane sun girmama duniyar nan sun yi tanadi wa duniyar nan duniyar ta rata ya sa jikin katako a cikin bishiya da sauran za ka yi zai zazu mutumin da ke ba ku tuka duniya ta ran an rata shi ko kai kallon za ka a gallery ba rata ya so in ba rata ya wa hissiyya ko rata ya wa ma'anawiyya fa ahiruha hasan albasari kun ba ku bulakanta gomina ku kankanta ta fa aha na umarta kono idan hanta muha mafi daɗin yadda duniya za ta yi maka daɗin tula ta amma ka karra mata kai ku za ka rabtu wa ƙalal fubailu rahimahullahu ta'ala ju'ila sharru kulluhu fi baitin an tara sharri gaba ɗayan sa sharrin duniya na cikin wani ɗaki ai ba za ka so ka samu wannan ɗaki ka gudu daga gare shi so gaba ɗaya sharrorin duniya an tara su a wani ɗaki waje ila miftahu hubbun duniya kifin ɗakin san duniya ne makullin ɗakin makullin jaraba son duniya in ko kana son duniya to ko za ka kwanta kanka bala'i rayuwarka tab sai ka gane maka haɗari har kana son ga wani abu da ke so da addini zai ke kaurin ba ko kana tare da fitina ki ɗin fitinan wannan wurin nan yana hubbu duniya gaji alal khaira kullum fil baiti an tara alheri ka a daki ko a wani gida wanda ala mistahahu az-zuhud fi aka sanya shi din mabudin wannan ɗakin a nan gudun duniya shekarar hubbun duniya a zuhudun duniya karatu ba wahala illa tsayawa a gane shi dole yanzu an bar maka me son duniya me gudun duniya don wannan abu kan kai da ka ka je ka alaka dole tana da bukatan ɗaukan wannan shi ne zuhudu wannan shi ne ainihin eh, gudun eh, zuhudu wannan shi ne son duniya wannan shi ne gudun duniya dole wannan abu ba zai iya a lokaci mai sauƙi ba dole ka tsakar masa hidima magana babu salafi wani daga cikin magabata ya kulu a zuhudu fi duniya yurihul qalba wal badana gudun duniya na hutar maka da ka za ta samu tsuwa jikinka zai samu tsuwa hutawa wannan gaba ta fi ha taksirul hamba taksirul hamba wal hazana da tsayin duniya ainihin na yawaita damuwa eh, da ciki ya isa ko